za mu tashi shafi na goma sha shida baiti na saba'in da ta yake cewa wa rusulu fil muharramin muharrami arsalahum ila al-muluki fa'lami wa uhdiyat mariyatul qibtiyya fihi wa bil dhaminati sariya لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذو القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما وواهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وحد مسجد الضرار وحد مسجد الضرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نسائه آلا شهرا ثم النجاشية نعى وصلى عليه من طيبة نالا فضلا ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا وواقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتاسع والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمسا شهرا وقيل بل ثلث وخمس شهر ومدة التمريض خمس خمسا شهري وقيل بل ثلث وخمس فدي وتمت الغلجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وعاله ومن تلا كان أنت كبيتي بريبور حتى ماذا نكمل يتي والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك a shekara ta bakwai a watan muharram al-muharram wanda Allah ya haramta yaƙi a cikinsa manzan Allah ya dinga aika 'yan aike ilal muluki zuwa sarafu. ma'alami ka sani cewa ya aika wa maliki malikin rum wa maliki faris wa malikin umman wa malikin bahrain wa muqawqis maliki al-iskandariya wa man wa gairu manzala duk yi aiki zuwa gare su domin a isar musu da sakon musulunci za mu zo mu ji insha Allah a mutasar sira sunayen ma manzannin gaba ɗaya babu guda a kawai su wa udiyat mariyatul qibtiyya fihi to a wannan aiken ne da manzala sallallahu alaihi ya yi aiki zuwa ga muqawqis sarkin misra to sai aka haɗo masa da kyautar mariyatul qibtiyya da yar uwarta sirin al-qibtiyya to manzo Allah sama sai ya bawa Hassan ibn Sabit ita sai an ta ta yi aure ta shi ma kuma Allah sama ya zauna da mariyatul qibtiyya wa fi thaminati sariyati li muqtati a shekara ta takwas kuma manzo Allah sallama bayan yayi aiki an kashe masa ɗan aikensa a hanya to ya tashi rundina wa amara alaihim Ja'far ko ko mazara salama ya ɗora musu ja'afar a matsayin shi ne shugaban sariyar gaba ɗaya su je can za su yanke ruma a nan ne za su je su yi aran gama da wasu da suka zalunci mazala masu kashe masa sahabbai a wuri ƙura to mazala kuma tun a nan yake cewa to na bar ɗora muku ja'afar fa in kusi ba in an kashe shi ya ce na ɗora muku zai dubin harisa wa in ba fa ja'far wa in ba fa ibn rawaha ko ba hakan aka kashe zai dubin ta? yayi yaki yayi yaki barai da gaske yayi farin ciki kuma da shahararsa? Allah su salama yana wurin sa Allah ya nuna masa ya gaya wa sahabban sa to an kashe an kashe zai dubin harisa yace amma Ja'far ya karbi tuta ja'afar ya shiga ya kusa aka sare mai hannu dama ya rike tutar da hannun hagu saboda in tuta ta fada an kai ƙasa aka sare masa hannu na biyu na hagu ya rike ta da gundumin hannun har sai da aka kai shi ƙasa tutar ba ta je ƙasa ba take ibn rawa ya tafi tutar ya shiga yana aksamtu ya nafsi na tanzilin na tanzilinna tukrahin na mali araki takrahina Janna yana ta yi dai wannan juzar tasa malam waccan ana yi zaka ta tafaddaru da akbar to Abdullahi rawa Rawaha shi ma da aka kashe shi to komandojin sun kare wannan za su ma ya faɗa Khalid sai maza ya sabu cuta, Khalid tun da ya sabu cuta kuma ya shiga da aka tsagaita sai ya jawo mutanen gaba daya sai ya kasa su kaso biyar saboda ya auna ya ga cewa yakin nan an cika sai dai a ta asarar rayuka amma ba tsara a cikin shi yasa manzo Allah su maka cewa sai ta kofi daga cikin takubban ubangiji ya karba su da ya kasa su akwai maimana akwai maisara akwai gaba akwai baya akwai tsakiya ya hammasa jaishin sai ce to za mu shiga ku na baya da mun yi gaba hukuma to sai mai ta yaƙi ba a san wasu sun tafi ba a cikin yi. to in an zo za a buga aron gama ta biyu kuma sai kwaso na gefe sai mai da su gaba na gaba kuma sai mai da su ba sai ce to kuma ku su kuma mahaukata ana yaƙi al'ammanin su canja fuskoki ake yi sai da ya zanto shi yana cikin na tsakiya na ƙarshe sun tunkarar da ana ana tsaraitawa sai suka tafi ba kawai sai aka wajen da ya gaba sa'a kuma manzala sun salma ya karfafe shi akan abin da ya yi ya ceto rayuka musulmai sannan aka sake shiri shi ne da suna har ƙarshen rasuwarsa ya shirya sai an ji an ɗaukansa ya shirya usama ta bin zai zai je ya je ya jagoranci wannan expedition din shi ne sai su har mutane su fita da manzala sun ya yi kankanta maza da suna cewa in an fi imrati faqad ta'antum imrati abi da suna ya sallame su ma har sun yi shirin fita wasu ma sun ce har sun bar madina sun yada zango a wajen madina maza Allah ya yi musu addu'a kawai sai suka ji labarin to sun bar maza Allah suna cikin sarfin ne, ba daɗi ya kwanta rashin lafiya sai suka ji labarin jikin maza Allah ya zanni sai suka dawo da suka dawo sai maza Allah suna yasu ranar da sai na abubakar ya zama halifa a ranar ce to su shirya sa aka ce to ka canja usa aka ce yanzu manzon Allah yana suka ce yace ina su tafi kawai ba zan manzon Allah ya mutu da burin abu kuma ban yi ba shine farkon a ce mun sallah to wannan yakin mutunta kenan sarat sarat isyami a lokacin a watan ramadana na shekara ta takwas aka yi wannan kad kana fatkul baladil harami to a wafi siyami afwan a watan ramadana kad kana fathul al harami aka je aka yi fathu makka bayan banu khuza'a da banu bakar sun yi rikici banu bakar sun samu taimako daga ƙwarar shawa sun warware alƙawarin da Allah su sanama sun cutar da banu kuza'a banu kuza'a suka kama da Allah suna ƙara da Allah suna shirya rundina aka je aka buɗe makka aka karfe madafan ikonta daga hannun ƙuraishi wa ba'dahum bayan nan kuma qad awrad qad awradu ma kana fi yawmi hunain ana gama fatihu makka da mutum dubu a da mutum dubu takwas ko ko kuma dubu goma sai maza su ma ya hada da tulaka mutum dubu biyu ko dubu hudu sai aka tsunguma kuma domin a yi a je a yaƙi hawazi su kuma hawazin ɗin abin da ya samu zala sama ya tafiya ƙasu sun ji labarin da zala sama ya ci makar yaƙi sai suke tsoron kamar manzan Allah daga nan zai yi inda suke to shi ne sai suka haɗu suka yi wa ɗayansu bayan a suka haɗa duk ƙabilun hawazin ɗin shi hawazin ɗin mutum ne hawazin mansur ibn ikrimah suka haɗu duka ƙabilun hawazin kusan ƙabilu biyar ko shida hadda banu bakar ibn sa'ad bal ma hadda labari ya isar wa manzo cewa hawazin haɗa runduna za gama ya to mu ce ana gama wato a shawwal kenan ko ana gama fatin maka manzo Allah sallallahu yi wasallam ya yanka ya fita ta'if ya fice da ya je a karo na farko an ci nasara don shi ne suna tafiya ma suka ga za tu anwa suka ce iji allana za ta anwa kamar lahum za tu anwa ce Allahu inna ha. inna sunan wallazi nafsi biyadihi ko alaha ba isra'ila li musa yaj'alu lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun hadithan muwas ibn sam'an ko yace mun fitar da wani hannu ko da sawa ahadin bil kufr ko ko islam lokacin ba dare da musulunta ba abu waƙinin laifi abu waƙinin laifi to saboda haka kun ga anan ne manzo Allah ya fito to a lokacin sai sahabbai suke ta minna suna cewa lan nughlaba al-yawma min qilla yau dai ba za a yi mana ba za a yi galaba akan mu ba saboda ba mu da yawa shine abin da ya faru ya faru aka tafka aran dama sai kuma Allah ya kaddara da suka yi suka inga harbin su da kiyoyi sai kuma nasarar ta juya domin a lokacin tarwatsewa suka yi gaba ɗaya suka bar manzo Allah sallama sai yan tsirari zala sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana cewa ku taho ku taho anan nabiyyu la karif anabnu abdul muttalib Allah ya umarce shi ya kasa ya watsa ya ibe kasa ya watsa ba wanda bata shiga idan sa ba su arnan Abu Sufyan ya taka rawar gani a wannan yakin aka bakule masa ido guda daga musuluntarsa aka tafi da shi aka cire masa ido shi ne kuma daga baya Allah ce laƙar nasarakun marhum na kasiratin wa yau ma hunayin iz ajabatun kasaratukun famin tughni ankum shay'an kun daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala muminina wa anzala junudan lam tarawha na الذين كفروا وذلك cikinsu yakin hunain kenan shi kuma hunain ɗin sunan wuri ne shi ma kuma yana da asalin tarihinsa wanda ban zani ba labalai ya girginta mana a makasar sira ba amma insha Allah ba na inda Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu yi tarihin hunain gaba ɗaya tun daga farkonsa har ƙarshe a tafsirin na azumi za mu tafsirin suratul tauba in Allah ya ara mana kwana da rai da lafiya so masu ɗan uwa sai su tara sai su ga auren wa ba'dahu qad awradu ma kana yawm hunain fi yawm hunain thumma yawm at-ta'if wa yawm at-ta'if ah, ala ithri ghazwati al-hunain wa ba'du fil zulqa'dati i'timaru wa zalla sama adawarsa a zulqa'da sai ya dauko umara minal al-ji'rana daga ji'rana wacce hanya ce dubburi ne da yake tsakanin Makka da Ta'if to annabi manzo Allah ya tsaya ya dauko haramarsa ya zo ya yi umara wastifraruhu wastiqraruhu to anan ne manzo Allah sama ya tabbata ya zo ya yi umara daga ji'rana ya kuma dawo makka ya dawo madina wa zainabu matat yarsa zainab ta mutu a wannan shekara summa bayan ta mutu kuma sai aka haifi maulidu ibrahim biyu fiha aka haifi ibrahim al-mu'azzam ɗansa kenan daga mariyatul qibtiyya hatman tabbas wa habat taubataha aisha saudatu a wannan shekara ne sauda da girma ya kama ta bintu zam'a ta bayar da kwanakinta da girkinta ta mayarwa da nana aisha ma damar zamanin aisha muddin tana nan raye tsawon zamani ko ta yarda nana aisha ta tafi kwanakin wa umilal mimbaru. A nan ne aka yi manzon Allah salama mimbari, ghaira muktaɗi aka fito masa da mimbarinsa aka yi masa shida? da itace bayan a da dan da a jikin kututture yake jingina da kudu ba sai wata mata ta ce ya rasulallah ina da gulam najjar in kawo shi yayi maka minbari manzo Allah sallallahu alaihi ce babu damuwa ta kawo shi yayi masa mimbari aka manzo Allah ya daina tsayawa a jikin kututturen kututturen dabinan yayi kuka yayi nishi wanda sai da sahabbai suka ji nishinsa zama sama sai da ya sauko ya zo kusa da shi ya taba shi ya dafa shi ya ce ka yi haƙuri ba ka so ka zama dafino na a aljanna a wata ruwa yamma zala sun yake ce masa in ka yarda in dawo in ci gaba da yin kudu ba a kanta in kuma ka yarda ka yi haƙuri a dasa mun kai a aljanna ya ce ya yarda wannan nasi ya tabbatar da wannan dabinan ɗan aljanna hmm. wa hajja attab bi ahli al to a wannan shekara attab yayi hajji tare da mutanen ya zama amirul hajj a shekara ta takwas summa tabuka sai kuma yakin tabuka adghaza manzala suma ya je shi fitasi'a a shekara ta tara wa hadda masjidar firari rafi'a sannan manzo Allah a wannan shekara ta tara ne da munafukai suka gina wani masallaci don yada farfaganda suka nemi manzon Allah sama ya zo ya kuma musu Allah ya ce la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi to manzon Allah sama ya je ya ruguje wannan masjidin jiraɗin a wannan shekara wa hajjar bin nasi Bakr a wannan shekara sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya jagoranci mutane suka yi hajji wa sam a nan ne talabara atan aliyun manzala ya aiki sai na aliyu don sai na aliyu yana tare da manzala a a to da Allah ya saukar da ayoyin koran mushrikai da an yi alkawarin ai ba za a ƙara yaƙi da nan Allah ba tsawon shekara goma ko yanzu duka an musulunta an yi hijira an yi kaza an yi kaza musulunci ya yi girman da kuma yanzu ba zai ƙara zama da mashirikai akan wani alƙawarin ba kuma dole jaziratul arab ta sallama wa musulunci sai aka rubuta kuma a da ana mashirikai su zo hajjin su musulmi su zo hajjin su da sai manzo Allah ya aiki sayyidina aliyu ya je ya isar da sako zuwa ga shawa cewa daga wannan shekara ba wani mushriki ba zai ƙara yin sai na aliyu ya zo manzala sun salama ya ce manza Allah ya aiko ni ce to ka zo ne in danka maka kai ne amirin haji ko an aiko ka isar da sako ne ko kuma ya ce a sako aka aiko ni isar da hukuma to hikima da ta sa kuma na aliyu ne ya isar da sakon saboda manzala Allah ma da shi aka sa hannu dan haka alkawari ne akan zimmarsa shi kuma alkawari ne yake akan zimmar mutum baya turo wakili sai dai in yana cikin asaba cikin jininka wanda yake kai ko ɗan uwanka wanda ku haɗa uba ɗaya da shi ko mahaifinka ko kakanka ko ɗan uwan mahaifinka ko ɗan ɗan uwan mahaifinka ko ɗan ɗan uwanka wanda ku haɗa uba da shi to shi yasa na aliyu ya je isar da wannan sako a madadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tala bara'atan aliyun wa hatam aka wajabta cewa Allah ya hujja mushrifun ba'd ba a yadda wani mushriki ya sake zuwa ya hajji ba wala ya tufu arin zabi amrin fa'ala sannan kuma ba wanda zai ƙara yin ɗawafi tsirara domin a lokacin ga musulmi suna hajji ga mushrikai kuma wasu tsirara domin wanda bai samu kuɗin da zai sai kaya a wajen mushrikan maka ba to sai dai ya tsirara har mace ma za ta zo tsirara ta sa hannunta ta rufe gabanta tana cewa al-yawma yabdu ba'du aw kulluhu wa ma bada min fala uhillu tana tana tawafi tana fada haka al-yawma yabdu ba'du in dai da kayanka ka zo to ba za ka yi sai dai in ka cire su kai tsirara ko ka siya a wurin su ta ce to yau wani sashe na samu gaba ɗayan ma zai bayyana duk abin da ya bayyana ta tsaraici na ban halatta shi ba waja'atul wufud fiha to a shekara ta tara ne labari ya isa wa duka larabawa a jaziratul arab cewa manzo sallama ya ci jaziratul arab kawai sai mutane su yi ya sai su zo su musulunta gaba ɗaya su huta duka dan ma kada ma aka yi muku farmaki in ba a ganku ba za a iya zuwa a je yaya suka dinga zuwa shi ne Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tatra wannan kungiya tana bin wannan kungiya hadha wa min nisa'ihi ala shahara to anan ne ma a wannan shekarar ne manzo Allah sallallahu matansa suka taɓa fusatar da shi ya musu ila ila shi ne kai rantsuwa ba za ka sake tarayya da matan ka ba lillazina yashuruna bil nisa'i tarabbusu arba'ati ashhur an baka wata hudu karka buce ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة na الفضل a wannan shekara ta taron dai aka ji labarin jana'izar najashi ta'aziyarsa ya mutu da zala sama yi masa sallah daga nan madina salatul ghaib wanda nalal fadla najashi ya samu wannan falala Wamata Ibrahimu ibrahim akhir a shekara ta goma Ibrahimu, dan manzo Allah sallama yana wajen reno yayi shekara guda shi kuma Allah ya masa rasuwa a shekara ta ƙarshe wal bajali sannan jarir Ibin abdullahi al bajali aslama ya musulunta wasu mun jarir sunansa jarir wa hajja hajjatal wada'i qarinan a wannan shekara ne maza Allah a watan ya je a hajji hajjatul wada' ya yi ni ya haɗa tsakanin hajji da umra wa waƙafar juma'a ta ha amina a ranar juma'a ya tsaya a arfa yana amintacce abin amincewa wa unzilat fil bushra lakum al yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana dai Allah ya saukar da wannan aya domin albishir gare ku cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wa mawtu ba'da audihi maza su yana dawowa wannan ku yanga gata sarai hana kuma sai ta mutu wattisku matansa mutum tara da da sauda da aisha da hafsa da zainab bintu jahash da ummu salama da rabla da safiya da juwairiya da maimuna su sun rayu ba'dahu bayan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam min ba'dihi wa yau malifinaini kaza ya ƙina kuma tabbas ya bisa ya ƙini manzana suma ya rasu a ranar litinin ib akmala talata wa sittina a lokacin ya kai shekara talatin da sittin da uku wadda fi baitin na tasirfihi an birna manzan allah sallama a gidan yar sayyidina abubakar a sirfi fi maudi'in wafati an tahqiqi a wurin da ya rasu sallallahu alaihi sallama wannan bisa ta haƙiƙin matsala wa muddatun tamridi wato adadin kwanakin da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yana rashin lafiya kumsa shahrin wato a raba wata biyar wata ba kwana ba ne, in ka raba shi biyar ya zama nawa eh shida shida to a to kaga duk shida ɗaya kumusi kenan ko wa kumusi guda biyu ya zama nawa to na goma sha biyu sa shi wa qila bal thuluthun wa kumsun a aka ce a ai sulusun a kaso ɗaya bisa uku wa kumsun daga kaso ɗaya bisa biyar misali kaso ɗaya bisa biyar kwana nawa ke shida kaso ɗaya bisa uku fa kwana goma sha biyar fadiri wannan ka sani ka fahimta wannan shine a ƙarshen abin da ya kawo tambatar ujuzatul mi'iyya wannan yar waka ya tsaraba da ya ta mai baituka ɗari ta cika fi dikiri hali ashrafil bariya kaga sunan ta kenan domin ambatan halayen annabi sallallahu alaihi mafi bicin talikai salla alaihi Allahu rabbi Allah ubangiji na yayi salati gare shi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala da kuma sahabbansa da ahalin gidansa da kuma waɗanda suka biyo su wannan mun gama da ita insha Allah kawai kan ma mu halam shiga ta gaba a tanan alha'iya ta al-imam abubakar ibn al-imam abi daud a ibta ibn abi daud ha'iyat ibn abi daud ga tanan insha Allah na'am babu kuma babu sanan malam sai da a cikin a cikin a sai ai da wuya ka gama da Allah ya tura sariya da sai na bakar a to an kafa malam ta hajji attabu eh shi ma yana tsaye daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malam mutuwar zainab shekara ta eh. tare da shi ba. eh Eh. eh amir alhaji wanda ya jagoranci ne a shi tana maka a shekara ta tara shi ne zama amir alhaji da eh, shi kuma wancan shekara ta shekara ta tara su kuma a